har yanzu dai hukumar jiragen ƙasar Najeriya ba ta fitar da takamaiman alƙaluman waɗanda aka kashe da kuma waɗanda 'yan bindiga suka sace ba, sai dai ta dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasan daga Abuja zuwa Kaduna har sai an tantance ɓarnar da aka yi tukuna. Ita kuwa gwamnatin jihar Kaduna tabbatar da kammala aikin kwashe mutanen da harin 'yan bindigan yiltsa da su ta yi. wasu daga cikin matan da 'yan bindigan suka harba kuma suke kwance asibiti a garin kaduna sun yi mana karin bayani akan yadda abin ya faru muna je zuwa kawai sai muka ji kamar an harbo a sai tuwen din ya yi kara ya yi ƙara sai ya sauka daga kan wil din shi sai ya sauka kasa kawai sai muka fara jin gunshot ko ina harbi harbi so bayan an kwakwanta haka can sai suka fasa kofa ta vip site don nema ina zaune a vip din sai suka shigo sai suka iba mu mutane an samu da wasu sun an harbe su a kafa wasu a ciki wasu sun mutu wasu kuma sun iba mutane da yawa sun zo da sharon guda biyar da kuma mashina to kuma duka sharon din sun cika mutane a ciki don ko a site ina ma abokin tafiya na an harbe ta ta mutu sannan akwai waɗanda na sassani kuma da muka fito muna ta ganin gawakin mutane a cikin rami ina ga gawa sun fi karfin guda 20 ko 30 ganin idona. Eh harbi ne aka kam ya shiga ya bula ni ya fita amma bai taba kashi ba alhamdulillah ban san ma me zan ce ba ko mu da aka kawo mu asibitin nan mun kai mu goma sha biyar jiya da daddare yanzu haka dai an fitar da jadawalin mutanen da suka sayi tikitin tafiya a cikin wannan jirgi da yan bindigan suka kai wa hari kamar da yadda wasu daga cikin waɗanda muka haɗu su a filin jirgin ƙasan Kaduna suka yi ƙarin haske. Wallahi shi ɗan uwan nawa babu labari shi wayan shi na ta ringin amma yau da safe wayan ya dina ringin. Na je 44 baya wurin, na je San Jarad baya wurin, na sake dawo wannan in zan samu wani vital information babu labari. So yanzu ina ta kokari in ga in ma ina iya zuwa rijanan da kaina in akwai gawa in diddi ba in ɗan uwana na ciki in baya ciki in sani. Sun jiya da dare da muka yi waya da wani wanda suka zauna a kujera ɗaya ya ɗauki wayan shi mun nemi lambar wayan shi ba mu samu ba ɗayar ɗayan kuma muka samu sai shi abokin zamansa a jirgin ya ɗauki wayan ya ce ya bar wayan a nan tun da ya gudu bai san inda ya yi ba daga nan dai ba mu ƙara jin shi ba to shi ma ɗayan wayan mun ƙara kira ta abokin tun jiyan tana ta ringin dai har yanzu babu wani labari a kanta amma dai kamata ya yi su gwamnati ya kamata su zo su bayyana mana menene hakikanin abin da ake ciki in wani ne na jam'iyya ko wani shugaba da yanzu ka ƙasar ta riga ta rikice amma talaka ne babu wanda ya dame shi babu abin da ya dame su babu abin da ya dame shi a jikinsu Wannan dai ba shi ne karan farko da 'yan bindiga ke tare jirgin ƙasan da ke zirga-zirga daga Abuja zuwa Kaduna ba. sai dai kuma wannan ne karan farkon da 'yan bindigan suka kashe mutane sannan suka sace wasu mutane da dama duk kuwa da cewa wani shugaban al'ummar da ya nemi mu sake sunan shi ya tabbatar da cewa an sanar da hukumomi game da ganin 'yan bindiga a kan babura samar uku da suka taso daga ɗan jibgar jihar zamfara suka ƙetaro zuwa birnin gwari kafin dinkarar rijanan jihar kaduna da anan ne aka kai wannan harin jirgi isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya.